lelagage rage rassan ice aiki ne ake don a datse wasu rassan itaciya ɗanye ko wanda suka bushe ana yin sa saboda kariya don ku an ba a itaciyar ba bisa aunin bunƙasar girman da ke gare ta zai kai wani lokaci inda zai iya haddasa ɓanna ta faɗawa kan gidaje da kuma wayoyin lantarki hakan zai gurɓatar da mahalin har ma ya sa rayuwar jama'a cikin haɗari itace wani bi wurare ne masu amsar wasu cututtuka ƙwayoyin cuta da wasu ƙwari suke ɓuya don haka idan wani reshen ya kamu domin kaucewa kamuwar dukkan itacen da ke wurin ana son ya zan an sare ɓangaren reshen da ya kamu don kariyar lahiya wannan shine ake ce ma rage reshen itaciya domin kariyar lahiya bayan wannan akwai rage reshe na kwalliya da ake don baiwa itaciyar yanayin kyau to wannan ana yin sani a fannin aikin gonakai akwai na kulawa ta yau da gobe don itaciyar ta girma yadda ya kamata wani lokaci ne ya fi dacewa don datse ice Lokacin a nan wajenmu shine shine watan Mayu, Yuni da Juli. Wannan lokacin ne yawancin itacen yankin Sahel suke zubar da tofansu. Lokaci ne da rayuwarsu ke sassauta a kimiyyance. Lokacin ɗaukar sabon numfashi ne gare su. A wannan lokacin ne ake ba da shawarin rage reshen itace. Hakan zai kaucewa halaccen ɗaukar rauni. Akwai wasu irin itatuwa kuma da ko an sare su ta ƙasa suna iya tofowa kuma su yi hayi mai amfani. Daga wace shekara ne ake dace rassan ice? Ice wanda ke ƙasa ga shekara goma ana iya masa ragin so ɗaya a cikin shekara. Wanda suka zarce shekara goma ana ba da shawarin a masu ragi so biyu. Wa'anda suke da fiye da shekara ashirin shekara biyar zuwa shekara biyar an sun zarce shekara shekara ishirin a yi shi shekara goma zuwa shekara goma kuma ko za a sarewar kar a yi sara mai kwanci bai ɗaya a yi shi a karkace kaɗan don ko da an samu ruwan damana sun zubo kan ruwan ya tsaya kuma ya gurɓata wurin da aka sare ba a san mutum ya aiwata ba tare da samun gargaɗin wanda ya gwaninta ba a kai.